ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا da a ce abokan gabar za su shigo musu madina ta kowane saƙo kuma su nemi su dawo zuwa ga kafirci da shirka da Allah da sun aikata haka ba za su ƙi yin ridda da komawa kafirci ba sai ‘yan kaɗan daga cikinsu.